Masu mu Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan mai cewa Assalamu alaikum BOA Hausa, don Allah ku bani tarihin masarautar Bida. Mai tambaya kamar yadda aka sani shine Aliyu Muhammad Bello Bida. To idan mai tambayar Malam Aliyu Muhammad Bello da sauran ma masu sha'awar ji na tare da mu ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar da wakilin mu a shiyar Adamawa Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo daga wakilin tarihin nufe Alhaji Daura Ibrahim wanda zai ɗan koma baya ya ɗora daga inda yake bayanin yadda aka yi ta naɗe-naɗen sarakuna har ya kai ga lokacin da tura suka naɗa wani sabon sarkin. a shekara ali dari tara da daya baturai suka nada sabon sarki mai suna muhammadu wanda aka fi sani da muhammadu makun dan umaru majigi mulki ya koma wannan gidan ya yi shekara sha biyar ya rasu a shekara ali dari tara da ishirin da shida gurin mulki ya koma gidan usman zaki jikan shi wanda ake kira bello dan maliki ya gaji mulki Shi ne ya fara sayan mota mai suna matuka wato motoka kenan ya yi mulki shekara ali dari tara da sha shida zuwa ali dari tara da ishirin da shida ya rasu a hali dari tara da ishirin da shida sannan mulki ya koma gidan masaba cikan shi wanda aka fi sani da etu saidu wato sarki saidu kenan dan yarima dan yarima mamuda jikan masaba ya yi mulki shekara shekara tara ya rasu a hali dari tara da talatin da biyar da ya rasu mulki ya koma gidan marmajigi muhammadu ya gaji mulki muhammadin dayako wanda aka fi sani da muhammadin dayako dan muhammadu maku ya yi mulki shekara bakwai. wato ya fara mulki ne daga hali dari tara da talatin da biyat zuwa hali dari tara da sittin da biyu ya rasu mulki idan canza maimakon da zai je gidan usman zaki sai kauce zuwa gidan masa ba to kuma to me ya faru aka dan samu wannan canjin haka an dan samu an matsala kenan shine usman sarki ya yi mulki wato dan sayi hudu kenan daga ali dari tara da sittin da biyu zuwa ali dari tara da sittin da takwas daga gurin sai aka ba mulki aka kwace mulki aka ba sarkin Musa Bello wato dan Bello kenan yi mulkinsa daga hali dari tara da sittin da tara zuwa hali dari tara da saba'in da biyar wato shekara shida kenan da ya rasu mulki ya sake koma gidan Umaru Majigi a gidan Umaru Majigi sarkin Umar sanda da ya ko. karba mulki daga ali dari tara da saba'in da biyar da turawa ke cewa 1975 zuwa 2003 kenan rai a yi halinsa ya rasu aka ba mulki mulki ya koma gidan farko gidan usman zaki da maliki bello musa aka ba mulki ga sarki yahya abubakar. wato ya tunufe kenan dan na kwarji habubakar jikan sarki maliki jikan usman zaki daga 2003 zuwa yau shekara ashirin kenan da yi a kan mulki ta takaitace tarihin masarautar bidda kenan tun lokacin da aka fara daga garin raba zuwa lade sannan zuwa bidda to ko kafin ma su zo garin bidda na nan ana addinin musulunci amma ba yanda ya kamata su yi ake yin ba shi na isa shi malam dindo ya kwace mulki daga hannun su ya daidaita sarauta kan musulunci inda ya kamata to a takaice dai haka ne tarihin sarautan masarautan bidda yake kenan to madalla wakilin tarihin nufe wannan tarihi na masarautan bidda a lalle tana da tsawon gaske ban sani ba ku za ka ɗan yi mana tsokaci kaɗan daga cikin tarihin masarautar nufin ma gaba ɗaya domin su al'ummar da suke sauraron mu yanzu su ƙara fahimta baya ga wannan masarauta da bidda ko kuma wasu daga cikin tarihin masarautar nufin gaba ɗaya. Wato masarautar kasan nufawa wato kasan nufe kenan. To ina da karfi kuma akwai mamanci wanda ko lokacin da ba manta da su ba mulkinsa da suke yin hakika ana yin sa da irin inda mulki ya kamata amma ba kan musulunci ba abin da ya kawo eh, kwacewan mulki daga hannun masarautar nufe kenan wanda malin dindo ya shugabanci. Tun lokacin da masulace suka kwace mulki, mulki ne wanda ake yin akan musulunci har ila yau, akan musulunci ne ake yin wannan mulki har lokacin da aka da. dawo bidda masarautar bidda alhamdulillah har zuwa yau cin gaba ne hake yi bai je baya ba har zuwa lokacin etu umaru sanda ya yi kokarinsa a wannan zamanin har zamaninsa ya wuce shi etu nufe yaya abubakar Sai far ya gaji mulki har ma cin gaba kasan fawa yake har ila yau shi an haife shi ne a hali dari tara da hamsin da biyu har ma karatun firamare a nan ne a bidda har ma ya koma ya yi kwaleji a kaduna da kano da gurin ne har ma haikin soja ya shiga rayinsa ya koma ga haikin soja har ma ya zama Birgediya janara kafin karba mulki ya zama ya tunufe don lokacin da ya zama ya tunufe gaskiya cin gaba ne a kasa nufe wanda gaskiya ba ta ba irin hirinsa ba ga hadan kai nufawa da nufawan kasar eh, jihar eh, kogi kwara da fct abuja to hirin nufawan da suke gurin har da masaratansu ya gyara su ya hada kansu har ma ko eh, bikin da ake har ma ya kafa wani biki da ake kira nupe-de so wannan ko shekara ana yin sa ba ba sa ba to wannan cin gaba ne kasan nufe yau ya yi shekara ishirin a kan gadon mulki na kakaninsa. To, eh, eh, ban sani ba ko wakilin tarihin nufe ah, zai gaya mana su nufawa ya suka ji da yadda aka ainihin wato kafa ah, wannan masarautar ta bidda. alhamdulillah yadda haka kafa masarautar bidda wallahi yana da maimaci sosai don gidaje hukunin nan da ake sarautar masarautar bidda an kafa su ne akan adalci kuma inda ya kamata wanda bature suke kira rotational system wannan system shi ya sa ma kowane lokaci da za na da sarauta bai kawo rikici yadda ake ji a gurare daban-daban kuma lokacin da za a nada sarauta an san gidan da zai sarautan zai je kuma saraki na gidan nan ne su ne za su yi contesting daga usman zaki har zuwa mamman saba har zuwa gidan umaru majigi kingmakers sun san waye-waye ne ya cincinta a ba su waye ne za su fito su yi contesting turin kaɗai wani irin ka'idodi ake bi ne kuma ya ake bi a ciki dukkanin ka'idodin Ka'ida da ake bi shine wato wanda bature suke kira uh, constitution constitution na na hasali da yake bi akwai mutane da su suke da karfin nadan sarauta akwai eh, mai yaki akwai sarautan daji akwai sarautan liman liman na nan akwai eh, wanda ake kira rafi akwai majin gari to waɗannan mutane su tara ne da suke nada sarauta za su yi mitin ne sannan a kasance waye ne cincinta wani gida abu farko da ake yin bacin addu'a sai a yi considering wani gida ne sarauta zai je wani gida ne ya kamata sarauta ya je wa da waye ne a cikin basarakin nan na gidan suka yi applying waye ne cincinta a cikin su da za ba to wanda Allah ya ba suka yi zabe haka ba shi sannan daga gurin a ba a rubuta wasika aka yin dozin tare da local government eh, chairman a yi dozin zuwa gwamnan da yake cin a wannan lokacin idan aka ba gwamna sannan ya approve gwamna ne na ƙarshe da ya sa hannu insha Allah abin ya tabbata kenan sannan a zo a yi announcement cewa ga wanda Allah ya ba sannan a nada shi sarauta to a takaitace haka ne ake sarautan eh, bidda har zuwa yau to rikici dai bai shiga inda wasu masarautan suka fuskanta a gurin nadawan mulki ko sarauta na dadi alhamdulillah da sauki yake ba wani rikici yadda ake ji a gurare to haka Allah yi mana a kasan mafawa ba ma bidda kadai ba ko wasu masarautan nufe a kasan nufawa haka ne yake ba rikici yadda na fada yanzu nan a sauran guraren haka ne yake to a kasar nufawa akwai sarautan ya nufe shine eh, paramount ah, king wanda bature suke kira paramount king ba haka ba akwai wasu sarakuna a cikin kasar nufawa to abin da ma kuma ya jawo masu cewa a garin bidda ne ake sarautan nufe saboda tunufe saboda su ne suke kwace mulki da hannun tunufe da wanda ke cin da su ne suke kwace mulki da shi har ma suka ci gaba har ila yau wasu tsarin guraren an kafa masarautansu ne su ne suka fara A wai akwai sarakuna guraren ba shi yasa ma har layo wanda suka kwace mulki daga hannun wai tunufe su ne suke cinye tunufe har yanzu har layo bambanci kenan ba haka ba akwai sarakuna a sarki a garin hagaye a garin lafai a garin fatigi lafiyagi tsonga da sauran sarakuna jigoyi kamar kogi da fct akwai su mafawa da suke cin sarauta a guraren nasu ma daban-daban amma ko nasu ma ba rikici saboda bin a eh, masarautan inda suka gaji da shi to alhamdulillah haka ne yake har ila yau ba rikici da aka zo ba rikici da za a yi ko kila a ce an yi kwane-kwane an yi wasu abubuwa babu alhamdulillah har ila yau haka Allah ya mana To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin wakilin tarihin nufi Alhaji Dauda Ibrahim da wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Lado da mu Julie Leathers Gresham da kuma mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.